أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor A gondu da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau juma'a biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun yi mukaddima yau za mu tashi farkon suratul ahzab cikin abin da na faɗi game da suratul ahzab jiya shine cewa suratul ahzab sura ce da aka sauka a madina don haka za ta yi magana game da munafukai da halin annabi bayan gwamnati ta yi ƙarfi kuma za ta yi muna magana game da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta gaya muna saɓani da ya samu da iyalai ne da wasu sharuɗa da Allah ya ce ya kafa musu da kuma da suka yi biyayya ga waɗannan sharuɗa da yadda ake ninninka musu lada idan suka yi aikin kwarai kuma yadda Allah ya ce idan suka yi ba daidai ba zai ninninka musu zunubi wanda kuma ba a samu cewa sun yi ba daidai ba bale su cincinci wannan ninninka zunubin suratul ahzab aya saba'in da uku ce hizbi ɗaya ce shafi goma ce to amma da yadda aka saukar da ita ta fi haka yawa domin hadisi ya zo cikin musnad imamu ahmad da wasu daga cikin sunan daga Zir bin Ubay wanda ke ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya tambayi yace qala li Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab ya ce mini ka ayyin taqra'u suratul ahzab ya kake karanta suratul ahzab aya nawa au ka ayyin udduha aya nawa kake kidan yata wato suratul ahzab aya nawa ce qala quntu 73 aya sai ce aya 73 ce qala qattu laqad ra'aytuha wa innaha la ta'dilu suratul baqara yace mun yi karanta ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tsawon suratul baqara mun yi karanta ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tsawon suratul baqara wa laqad qara'na fiha haqiqa mun karanta cikin ta الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم ita cikin wannan surat ne karanta wannan aya cewa tsohuwa da tsoho idan suka yi zina a jefe su has su mutu wannan hukunci ne daga Allah wallahu alimun hakim zaka wannan ayat tana cikin ayoyin da aka shafe karatunta amma hukuncinta amma yana nan yanzu a Qur'ani akwai wasu ayoyi da aka shafe hukuncinsu amma tilawarsu tana nan kama ayoyin nan biyu na cikin suratul baqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسيئا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحرب غير إخراج kun ga wannan ayat Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhawuna wasiyatan wa yadhawuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj idan mutum ya rasu mata ta za ta tsaya shekara ɗaya ba za ta fita ba shi idda ga ana karanta wannan aya ana ta karanta ta ana karatun Qur'ani da ita ana tilawa ana sallah da ita amma hukuncin ta an canza shi mutumin da ya rasu matar shi ba idda shekara ɗaya take ba sai Allah ya saukar da wata aya bayan ta hayin cikin suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna يتربصن بأنفسهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر haka aka aka shafe ta da wannan cewa yanzu waɗanda suka rasu cikin ku suka ban matan su za su tsaya matan da kansu cikin idda wata hudu da kwana goma kaga waccan ta farko ana karanta ta ana neman ana karanta ta ana neman lada da karatunta ana karanta ta cikin sallah ana komai da ita amma kuma hukuncin ta ba haka bane yanzu za ka karanta ta ma'anarta ba a amfani da ma'anarta yanzu kuma ana cikin suratul nur ga wata الشيخ ya إذا زنيا فوجموهم Batta. نكالا من الله والله عليم حكيم ita kuma ba a karanta ta ba a sallah da ita ba a samun harafi ɗaya lada goma amma kuma ita kuntinta yana na haka yake Zaka cikin wannan ayat cikin wannan sura an shafe wasu hukunce hukunce kamar yadda Ubay bin Ka'ab ya ce yana karanta ta da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tsawon suratul Baqara daga baya aka shafe wasu hukunce-hukunce cikinta haka nau'in surorin madina suke domin su suka kunshi hukunci sai a saukar da hukunci daga baya kuma sai a shahi dama ana samu annasikh wal mansukh cikin hukunce-hukunce ne su kuma hukunce-hukuncen an saukar da su ne a madina wannan surat Allah ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillaha بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يفعل كرا النبي صلى الله عليه وسلم كرا نجرم ماوى يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم ya kai annabi ka ji tsoron Allah kaga ya ayyuhan nabiyyu wannan kira ne na jinjina kira ne na tabbatar ma annabi annabci ne tabbatar da kai annabi kake ni ne aiko ka ni ne baka annabci sannan kira ne na girmamawa domin Allah bai ambace shi da sunan shi ba sauran annabawa Allah na kiransu da sunayen su cikin Qur'ani قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك بعد بكاتا suna da yawa za su suna cin lokaci wa kullu ya adamu kun anta wa zawjuka janna kaga Allah yana kiran annabi adamu da sunan shi Allah yana kiran annabi ibrahim wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya wa ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka aya isa ibn maryama anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya watan duk annabawa Allah yana kiran su da sunayen su amma annabi sallallahu alaihi wasallam waje goma sha biyar Allah ya kira shi cikin Qur'ani ba ɗin da ya ambaci suna na duk daga ya ayyuhar rasulu guda biyu a cikin suratu a cikin suratul ma'ida ko ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufri sannan ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ita ma a cikin suratul ma'ida ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan ya ayyuhan nabiyyu guda goma sha uku kuma dukkaninsu da su kadai aka da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu guda uku cikin suratul anfal haka ne guda uku cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina 'ala al-qital يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ده إيه في سورة التوبة يا ga ta farko na ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqina da kan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين جرات يكتب سورة الأحزاب da ɗaya a cikin sotul mumtahana يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله دقيقة سورة الصلاة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن دبيو أتكن سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتدي مرضات أزواجك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إن وتن سورة التوبة وجب ما شاء أكدن جيما مع النبي صلى الله عليه وسلم قبائي أنا بفعل السنانة sauran annabawa kuma haka Allah ke faɗi sunansu amma domin ya nuna cikin Qur'ani akwai ishara na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine cikamakin annabawa shugaban manzanni in za a faɗi ne da suna ne sai in ba da shi ake magana ba ko ake ba labari Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum yanzu da ku ake magana ta ga muku suna ne domin kafku na irin wani dan uwana da ya zo yana ya auri wata uwa ta haka ya zo yana neman gidan babana sai dinga cewa gidan baba yake nema aka ce suna ne sai zai faɗi ya kace ba za ka gane ba kaga tunda da ku ake in ba faɗi suna ne ba za ku gane ba shi wata kamata ya ɗauki wata usulubi yana gaba ne ya ce mai baba amma ya zo gaba jawa ta kama suna ne sai a gane wanda kake nufi amma in an ka faɗi suna ne kusa cikin ƙur'ani to Allah yana faɗi ne domin ku gane wanda yake magana akai amma ba in yana magana da shi ba kai sauran annabawa ma mutanen su haka suke kiran sunansu wa yi hawa hawariyun ya isa na maryam haka suke kiran sunansu ko amma annabi sassan Allah ce la ta du'a a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ni ban ambata ba kuma kakku ambata zai yi wa sahabiya ce ya muhammad don shi da mala'ika jibril ya zo ce ya muhammad suka ce fa ajibna lahu cikin abin da suke mamaki ne kenan ya mutumin nan ya zo ku ji hadisin istana alaina rajulun شديد بياض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا لا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد wannan jimlolin duk suna da alaƙa da cewa da ya Muhammad kuma bai kamata dan ƙauye ba dan ƙauye in suka zo suka yi wannan kira amma shi shadidu bayan istihabi haka ga shi wani farifat kai baki ɗayin ka gane irin dan jirni ne wannan na kwaye ne amma kuma ya zo ya ce ya Muhammad Za zaka yana ci kuma la yura alaihi asaru safari babu alamun tafiya duk girma girmama annabi sallallahu ne sai suka yi mamakin ga wannan cewa cewa ya Muhammad kuma ga yadda yake tsaf da yadda yake lafiya kalau don haka annabi sallallahu mai girma ne annabi sallallahu abin girmamawa ne annabi sallallahu wanda Allah ya girmama ne cikin mala'iku ba wanda ya daraja kai mala'ika jibril sun da yake sai da aka aiko annabi sallallahu sannan Allah ya ce mai mutsa'in samma amin wanda ake wa da'a ne a can kuma amintacce ne kul nazala bi ruhul amin ya samu an girmama shi an ce mai amintacce sanadiyar izo annabi sallallahu alaihi wa sallam bale cikin mutane da aljannu gaba ɗaya babu wanda ya kai daraja kai sallallahu alaihi wa sallam so ne ibada ne kawai ka ji kana so ne ibada ne ka ji ka fi son shi da kowa imani ne kamar da wannan sura za ta koyar da mu don shi wannan sura sai Allah ya fara da cewa ya ayyuhan nabiyyu kaga a nan akwai ladabi ga kiranai, to can ciki zai gaya mana wasu ladubba da ya kamata mu kiyaye game da shi da koyi da ya kamata mu yi da shi za ka ka kudurta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai girma ne cikin mutane kai yanzu akwai wani malaminka ko wani shugabanka ko wani mai gidanka ko wani mai baka ko wani mahaifinka kai ko kai kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ɗayan ku zai yi imani ba sai na kasance na fi soyuwa gare shi akan iyayen shi da 'ya'yan shi da dukkan mutane kai hatta da kanka kamar yadda wannan sura za ta koya mana cewa sai ka fi son annabi sallam a akan kanka kuma haka annabi sun sai koya muna hadisin na Umar da ke cikin sahihu da ke cikin sahihul Bukhari sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah malaman tafsiri suka ce tambihun bil a'la alal adna a kamnar afuwa a ba a ya tsoro shine an ce annabi ka ji tsoron Allah to ina ga kai wanda ba annabi ba annabi an ce annabi ya kai annabi ka ji tsoron Allah kaga wani in an ce mai ka ji tsoron Allah ko an ce mai bawan Allah ya haɗa shi da Allah sai ga yana girman kai girma ne ga yaka alaka ka da Allah wanda aka ce mai ya Abdallah yace alimisli yuqalu ya Abdallah irin ya aka ce mai ya kai bawan Allah aka ce mai walan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi walan malaikatu muqarrabin da mala'iku da da da annabi isa dukkanin su basu wuce a ce musu bayan Allah ba zaka a ce maka bawan Allah ko a ce maka ji tsoron Allah kakka girman kai ka ji cewa an haɗa ka da mahaliccinka an haɗa ka da wanda ya fi kowa girma don shi wanda aka ce mai ji tsoron Allah ya girman kai sai Allah ya ce dan wuta ne wa idza qila lahu taqillaha akhadhatu izzatu bil ismi فما حسبه جهنم ولبئس المهاد eh yin aka ce maka ka ji tsoron Allah izza ta ɗauke ka Allah na siffanta kafirai sai izza ta ɗauke shi da sabon Allah Allah ya ce wuta ce ta yi kir da shimfiɗa ta wuta ga ko da kai in wani ya ce maka ji tsoron Allah sai ka sassautar da kai sai ka tuna wannan kalmar ce fa aka taɓa gaya ma annabi shi ma Allah ya gaya mai cewa annabi ya ji tsoron Allah يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين kada ka yi da'a ga kafirai da munafukai ji yanzu abubuwa guda biyu annabi sai an umarce yayi wani abu kuma an hana shi yayi wani abu ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai ya kai annabi ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah kaga wannan umarni ne sannan wala tusil kafirina wal munafiqina kada ka yi da'a ga kafirai da munafukai yau sai wani a ce ya kai manzila ya wuce sallah ba ya sallah ya wuce umarni daga Allah ya wuce karɓar umarni daga Allah ya wuce dokoki shi annabi ga ya ashe bai wuce a umarce shi ba bai wuce a hane shi ba idan Allah zai ce ma annabi ka ji tsoron Allah ka yi kuma kada ka yi to wani mahaluki ne ya kai tsoron Allah da ya wuce wannan sai sai Allah ya ce cikin suratul hijr wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ubangijinka har ne ya zo ma to mu yaqini ya riga ya zo muna su wayannan shehunan yaqini ya zo musu zaka su kai wannan darajar da aka ce annabi ya zo sai ce ba shi ake nufi da yaqini ba in ba ku san me ake nufi da yaqini ba ku tambaye ɗan wuta aka suka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin har yaqini ya zo muna shine mutuwa ɗan wuta da aka tambaye su ne yasa ku wuta suka ce mun kasance muna ƙaryata ne hatta a al yaƙin muna ƙaryata ranar sakamako har al-yaqin ya zo muna ne al mutuwa ta zo musu sai dai in ka ce kuma irin wancan yaƙinin ne na na kuma sun ba sallah kaga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi shi ma ana umurta kai annabi sallallahu shi ma ana hana shi annabi sallallahu alaihi yana biyar doka ne daga Allah inna Allah kana aliman hakima lallai Allah ya kasance kuma bai bushe ba masani ne mai hikima kun ga wannan umuni da aka yi na annabi sallallahu alaihi tsoron Allah wani irin umuni ne umuni ne na da dawwama akan tsoron Allah ba umuni ne na da tsoron Allah ba zaka idan aka yi umarni umarni yana ɗauka abubuwa guda biyu yana zama da insha'il amri kuma wal isbati alayhi ana yi maka umarni a ce ka yi abu ana nufin ka kage shi ba ka yi yanzu in aka ce maka tashi tsaye um kaga ai ba tsaye kake ba ka za umarce ka ka yi ne amma in kana bisa gaskiya aka ce wani ka ci gaba da gaskiya ka yi gaskiya kowa ne ka yi haƙuri kuma ka yi haƙuri ai ma gaskiya ka yi haƙuri kana zanne to zai ce wani ka yi haƙuri kaga ai me yake cewa ka ci gaba da haƙuri bai iske ka kuka ba bai iske tana hargowa ba bai iske ka yaga tufafi ba amma ya ce ka yi haƙuri za ka haƙuri ne na ka tabbata akan hakuri za ka ya ayyuhan nabiyu taqillaha ya kai annabi ka ci gaba da jin tsoron Allah watan kai mai jin tsoron Allah ne nashi annabi sansa ya ce wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la wallahi na fi ku kushu'i ga Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah kaga ya riga ya kai wannan matsayin amma sai aka ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqillaha zaka umurni ne naka ci gaba da jin tsoron Allah ka ci gaba da kiyaye dokokin Allah kamar da Allah ya ce ma mu'minai ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi aminu billahi wa rasulihi ko wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu kaga Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku ne kuka imani aminu ku koma wani imani watan ku ci gaba da imani imanin nan da kuka yi daidai ne amma ku ci gaba da imani to wannan shine ma'anar ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka dawwama akan kiyaye dokokin Allah kai ka fi kowa tsoron Allah kai ka fi kowa kiyaye dokokin Allah amma ka ci gaba da tsoron Allah ka ci gaba da kiyaye dokokin Allah Allah ya ce wala tu'il kafirina wal munafiqina kada kai da'a da kafirai kada kai da'a da munafukai Allah ya ce kalla la tu'ihu wasjud waqtarib wala tu'i man wala tu'i wala eh kullu ah, wa kullu halatin muhin da halatin ba dole zan kafiri ba amma dai shi ma wala ta kullu halatin muhin ta tahammazin masha'in min al-manna'il khayr mutadin afil sannan kuma wala ta man man aghfalna qalbahu an dhikrina duk wannan Allah yana cewa kakkabi kakkuyi ma da'a tare da'a amma wani yin da'a ake cewa ka ai musu idan suka yi umurni da abin da ya saba ma shari'a ne misali wannan bayani inda yake da muhimmanci yau a secondary school da muke da su a university da muke da su ana samu wani ba musulmi ba lecturer ita je office na ta ɗauko kaza ka ce Allah ce wala tu kafiri da wal munafiqin <laughs> ba shi ake nufi ba <laughs> ana nufin umarnin da ya saba wa shari'a mafi yawa ya alkafiru da da almunafiquna suna umarni da ya saba mu shari'a Allah amma ɗan rarsa ya kare ka ya kawo particular din motar ka sai ka biya ga suna yaba musulmi ba suka ce Allah ce wala tu da'il da ba shi ake nufi ba a al'amura na yau da gobe a al'amura na yau da kullun ana karɓa daga wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba za ka in wani abu na aiki ya haɗa ku ya baka wani umarni shi ya oganka na aiki bai shiga cikin wannan wala ta ɗayar kafiri na wani munafiki na ba amma in lokacin sallar juma'a ta yi ya baka aiki ka yi madadin sallar juma'a to ya shigo wala ta ɗayar kafiri na wani munafiki na idan ya umarce ka aka zo wani fati ya kawo magiya ka sha aka zo wani abu wata samina wani abu ya kawo ma jiya ka sha ya shiga cikin wala tu'il kafirina wal munafiqina zaka ba awa kafirai da'a ba awa munafikai da'a ana nuhin ga duk abin da yake saba ma shari'a mafi yawan umarninsu su umarni ne da yake saba ma shari'a haka ake musu mu'amala duk abin da aka tabbatar da haramun ne su ba a mu'amala da shi da su amma duk abin da ba haramun bane na aiki nan ko kuma na biyu ba a sani ba to ana mu'amala misali yanzu suna mu'amala da dukiyoyin haramu yanzu kafiri yana sai da giya gare shi ba wani abu bane sai da nama alade gare shi ba wani abu bane kin wasu kuɗi da aka hana ribabbanci gare shi ba wani abu bane to tun yana haka kuma yana saye da saisuwa zai tafiya fata yake sayarwa zai yi shadda ko yaji yake sayarwa zai yi wani nau'in abinci yake sayarwa haka yana da dukiyar halal yana da dukiyar haram lokacin da aka sai alade gare shi aka ba shi kuɗi ya ɗauki kuɗin ya baka sai ka ce a wayannan kuɗin haramun ne baka karɓar su lokacin da ya sai da spare part na mota ko na wani abu ya fitar da spare part aka ɗauki kuɗi aka shi ya baka sai ka karɓa domin wayannan halaf ne lokacin da ya ɗauki kuɗi ɗaya ya baka baka san wannan bane ko wannan ne ya halatta ka ɗauka ya halatta ka karɓa za ka yana halatta a saye gare su yana halatta a sai suwa gare su duk wanda yake da fuska biyu yake da dukiyar halal yake da dukiyar haramun yana halatta a irin wannan mu'amala yana halatta a irin wannan mu'amala da shi a cikin wannan sura za mu zo mu karanta gazwatul azab inda za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi ya karbi aidiya daga waɗanda ba musulmi ba ma aidiyar da ta ba ta waɗanda ba ta musulmi ba ce kuma ya karbe ta kuma yayi aiki da ita don haka wa wala tuqil kafirina wal munafiqina suna nufin ga abin da ya saba ma shari'a kuma me yasa aka yi itlaki saboda mafi yawa umurninsu yana saba ma shari'a ne mafi yawa lamuran suna saba ma shari'a ne amma ya samu wanda ba na saba ma shari'a bane to yana halatta a yi biyayya Allah ya ce wata bi ma yuha ilaika ya kai annabi ka bi abin da aka yi maka wahayi yanzu annabi ake gaya ma ya bi abin da aka yi mai wahayi yanzu ina ga wanda ba annabi ba yanzu ka aji ijtihadi ka bi wahayi yanzu annabi ne ake ba umuni da ya bi alkitabu was sunna annabi ne ake wa umuni da ya bi abin da Allah ya ce ya bi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda ba annabi ba shi a zo da yaga yayi ijtihadi yanzu duk wanda aka ce maka ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ji zai iya hasala ji an ce ma annabi haka aka ce ka bi sunna wannan abin ba sunna bane ka bi wahayi ka bi ga abin da Allah ya ce shi ma wani yana iya jin hasala yana iya jin ai mai ba daidai ba to ga ya Allah yana gaya ma annabi cewa wattabi ma yuha ilaika ka bi abin da aka yi maka wahayi kuma abin da aka wa annabi wahayi guda biyu ne da Qur'ani da sunna Allah tabaraka ta'ala ya ce wa nazzalna zikira da litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim zaka ita ma kanta sunnar domin ayi bayanin abin da ya sauko ne wajen kafa hujja da sunna da qur'ani daraja ɗaya suke wajen kafa hujja da sunna da daraja ɗaya suke qur'ani yana gaba ga hadisai ta a karanta harafi ɗaya lada goma ayi sallah da shi ayi tilawa ayi ta'abbud amma wajen kafa hujja da abin da za cewa Allah ya ce da abin da za cewa annabi ya ce a sunna ingantatta to matsayin su daya don shi ba Allah ya ce mu yi sallah amma babu inda ya ce raka'a hudu zahar, amma muka yi raka'a hudu in ka yi ba raka'a hudu zahar, ba babu ta ba yi daidai ba kuma inda aka ce kai sallah sai aka ce babu ta domin ka ci koyi da annabi sallallahu alaihi sallam. sannan abin da yake gaya mana wa'ayi ne domin hadisin da ya tabbata cewa wata rana wani mutum ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kana ganin idan nin mutu wajen shahada Allah ya gafarta min dukkanin zunubaina sai ya ce eh sai da ya juya sai ya ce a kira shi bayan ya dawo sai ya ce illa daina faqad sarani bihi jibrilu anifan da bashi ɗazu mala'ika Jibril ya sauka sannin da wannan ya asarta min ya gaya min wannan duk cikin qur'ani babu inda wannan yake ashe mala'ika jibril ke saukowa da hadisi shi ma ya ce mala'ika jibril ya gaya min shi ɗazu kuma ga ya babu cikin qur'ani amma ga ya fito cikin me ya fito cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka wacce bi ma yuha ilaika ka bi abin da ake ma wahayi sai dai ka dage ya kasance ko da yaushe kana kokarin bin alkitabu was sunna sai dai ya kasance ala fahmi salatu salih a bisa fahimtar magabata na gari baka zuwa yau ka ɗauko wata aya ko ka ɗauko wani hadisi zan duk duniya kai dai ka fahimtai kuma za ka yi aiki da shi kuma a ce maka to fahimci hadisin haka in babu to kai ne abba ka fahimtai ba in kuma kake babu ruwanka da duk wanda ya wuce cewa za ka yi aiki habbai ba su fahimce shi ba ta bi ai ba su fahimce shi ba kaga an samu matsala ko ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى kaga sabil mu'minin shine hanyar sahabbai lokacin da aka saukar da wannan ayar su kaɗai ne mu'minai Allah ya ce duk wanda yawa annabi rashin da'a kuma ya bi hanyar wasu waɗanda ba muminai ba za mu fuskantar da shi inda ya fuskanta kuma za mu sa shi wutar nama. ta munana a matsayin makoma zaka ba a kitabu wa sunna dole sai akan fahimtar salaf sai akan fahimtar magabata Ya ki ba ku misalai a nan masallacin mun karanta matsaloli da Sheikh Nasiruddin Albani yana cikin wanda ake gani na kowa kaushi a wajen biyan nasi amma in an kai shi ijma'i sai ce in ijma'in nan ya inganta to haka ne haka ne amma in bai inganta ba ni a wannan ayar ko a wannan hadisi na fahimci kaza saboda salaf kaza salaf kaza sun fahimci wannan abu amma ya zo shi kadai duk da kake da fahimta a ce an yi ijma'i magabata gaba ɗaya sun fahimci abu kaza sai ka ce kai hadisin na ya nuna sabanin haka to wannan kuskure kake ta ina hadisi na biyo ba ta hanyar magabatan ba zaka da an ce ijma'i watan sahabbai sun tafi akan haka bi ai sun tafi wani suka zo bayan sun tafi to babu magana cewa wai ni ga yadda ni fahimta ko ni ga yadda ni fahimta zaka wattabi ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance bai gushe ba mai tsanin labari ga duk abubuwan da kuke aikatawa idan ka san haka sai ka san in kaffasu ko kabboyu ko inda ba a ka Allah mai tsananin labarin abin da kake aikatawa ne ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur da ka ɓoye cikin zuciyarka ko wata harara da kai ko wani kallo da kai da tattaka shi kowa ka ga bai ganka ba to shi ya san ya ganka ya fi abin da kake inna allaha kana bima ta'maluna khabira sai Allah ya ce wa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala allah ka dogara ga Allah yanzu dogara ka ga Allah take me tawakkuli tawakkuli shine kai sababi kai dukkanin sababi sai ka bari Allah ya yi nashi iko kai sababi sai ka bari Allah ya yi nashi iko haihuwa kake nema ka yi aure sai ka bari Allah ya yi nashi iko shi aka yi tawakkuli kuɗi kake bida ka fita kasuwa wajen nema sai ka bar Allah ya yi nashi iko shi ake cewa kai tawakkuli karatu kake so ka ɗauki littafi ka je makaranta sai ka bar Allah ya yi nashi iko shi ake cewa kai tawakkuli ga mukami kake so na siyasa ka yi naka kamfe sai ka bar Allah ya yi nashi iko shi ake cewa kai tawakkuli baka tani wallahi ko kon ban sai in Allah ya nuna ni da adakiyari wina ni da adakiyari wannan shi ake cewa wakul, ba tawakkul ba a ce ni Allah ga masallaci zan koma in karo roƙon Allah Allah ya ni ƴaƴa ai aure a'a ina ni Allah ba zai iya bani ba sai a ce wannan tawakkul wasu sun shiga masallaci suna ta roƙon Allah dukiya sai na Umar ya musu bulala yace inna sama'a la tumdiru zahaban sama ba ta ruwan zinari bale ku ce Allah ku ce ko ai ruwan zinari in ka roƙi Allah ku je kasuwa kuma shiga wajen nema sai Allah sai Allah ya baka shine wa tawakkal ala Allah mutane da yawa suna amfani da tawakkuli ba yadda ya kamata ba sai sun fanda tawakkul a matsayin tawakkul sai mutum bai yi wani sababi ba sai ya ce na ban ma Allah a'a sai ka yi kokari don shi bahaushe ya tattara wa'annan abubuwan yace Allah ya ce tashi in taimake ka har babu ayat inda Allah ya taka nan ko yace tashi in taimake ka ko hadisi amma hinta sai na wa'annan abubuwan magana gaskiya ce wato ana nufin tashi yi naka to sai Allah shi kuma ya yi iko ne sai ya taimake ka haka Allah ya saba yi sai annabawa ma sai sun fita yaki sannan sai Allah ya ba su nasara ba suna zama cikin gida ba kawai nasara ke zuwa sai mutum ya buɗe shago sai Allah ya sa albarka sai mutum ya je makaranta sannan Allah ya sa karatu karatu da kuma yake kowa a gida ne ba hatta annabi sallallahu alaihi sai mala'ika jibril ya koya mai ya karanta mai duk domin an nuna maka tawakkuli wannan shine tawakkuli dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tawakkaltum ala Allah ko tawakkaltum tatawakkaluna ala Allah حق توكله لا يدعكم كما يرزق الطير تبدو حماسا وتروح بطانا annabi sallallahu san da kun dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ya tsuntsu ke yi ya wayi gari da safe yana jin yunwa ya maraito ya koshi amma cikin gije ne yake zama ya koshi a'a fita yake nema amma Allah yana bashi fita yake nema amma Allah yana bashi za ga tsuntsaye da dabbobi dan adam ɗai hawan jini ke kama shi kan abin da zai ci wata ina duk tunani zai samu ko kai ya samu har bacci ya kasa ɗauka ta hawan jini ya haushi ina da akuya gida ne ta yi bacci lokacin ta san ita Allah zai ba ta gobe da safe ba ta da shakka ya akwai wasu tsuntsaye gida ne da cikin wata bishiya na gida ne sun san su gobe suna nan suna bacci shi kuma ya kasa bacci na ta tunani wannan kofa za ta yi ko ba za ta yi ba wannan kayan za a ce su ko ba za a ce su ba zai samu ko ba zai samu ba idan akwai karmani cinnaka in akwai duk kwarin gida ne sun yi bacci domin ne sun dogara da Allah sun yadda da Allah ce bai mushi lahira ba a sa su wuta su sun wuce wuta saboda ne Allah ya karfe su daga wuta saboda ne saboda su ba su da shirka su ba su da muna nama Allah zato sun yadda Allah zai ba su kuma Allah bai taɓa raka ba su ba tsuntsu bai da aljihu dabba ba ta da aljihu don shi malamai ke cewa duk abin da dabba ta ci ita kanta ta ci halal in ka je kan wahala ka yi komai ka samu gari ka zo ka nika ka aje kana jiran sun ya ta tafasa akuya ta zo ta cire shi ka kafta ta halal zunubi ko ɗaya ba a rubuta mata saboda ita ba irin ka bace ita babu zunubi nan ta ci halar saboda mai saboda ta dogara ga Allah kawai tawakkuli ne kai da baka da tawakkuli ta yi tawakkuli saboda kai kana da aljihu da zaka sa ka aje ka ɗebo wata tsaba ka aje wata zangobe, ita ba ta taɓa ci ta ƙoshi ta ɗebo wata ta aje zangobe ba ta haka nan wanda ya ba ta gobe yana na raye hanyar layan mutu ta yarda da haka nan wasu ba saboda shakka kaɗan kaɗan sai ka aji na gobe sai ka aji kaza gobe ko da baka samu ba ita kuma ta tabbata gobe ta ta samu sai Allah ya halatta mata komai ma ta samu na shiri arziki ne ne tunda dabbobi sun yadda da Allah haka za ka shi ya halatta musu komi suka samu su ci kawai babu zunubi babu babu wuta babu zunubi ba za a azabtar da su ba za ka ya kamata mu kula ya zama muna da cikakken tawakkuli in ka dogara ga Allah Allah ya ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa matsayin abin dogara in ka dogara da Allah dogara kwarai Allah ba zai sanya ta ba ka san in ka samu Allah ka san in ka rasa Allah ka san rayuwarka abin da ya same ka Allah abin da ka samu Allah to shi kenan babu ka babu hawan jini babu ka babu damuwa babu ka babu tashin hankali babu ka babu shirka babu ka babu kauce ma hanya wajen nemowa annabi sun ce na fasa ruhul qudusi fi nafsi annaha lan tamuta nafsun hatta tastau'iba ma kutiba laha min rizq fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril ya yi min wahayi ya yi bushi cikin ruhi na cewa rai ba za ta mutu ba sai ta tattara duk abin da aka nufa ta samu na arziki za ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema za ka kaje ka nemo haramun in dai abin da aka ce sai ka samu kafin ka mutu sai ka same shi za ka zan ka dogara ga Allah ka kiyaye dokokin Allah ka fita kayi naka kokari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo iyana shi mutum ka tashi mutuwa ya ban ma ƴaƴa ne dukiya duk su zo su talauce don ba Allah bai nuno za su yi arziki ba wani ya mutu ya ba ƴaƴa ne cikin talauci su zashi kuma su kasance masu kuɗi Allah ta baraka wata ala ya rene su kuma ya ba su domin me domin shi ke bai sai Allah ya ce me ma da Allah وما جعل أزواجكم إلا وما جعل أبناءكم ذلكم والله يقول الحق وهو يهدي الله يكفي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu a cikin ciki ne ba akwai malaman tafsiri suna faɗi ko wani mutum lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zuciya biyu ce da shi yana iya yana magana yana aiki yana iya kaza sai Allah ya ce ma Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi sannan wannan kuma wasu malamai suka ce tawbi'a ce domin Allah zai ambaci munafukai nan gaba munafiki shine wanda yana tare da mu'minai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum sai Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sa ma mutum zuciya biyu a cikin ciki ne ba a cikin mutum babu zuciya biyu ko dai zuciya imani ko ta kafirci ko ta yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam kuka koma tare da kafirai amma babu zuciya biyu a cikin zukatan zuciyar mutum ku ji qur'ani da yake da mu'jiza da kowace kalima da kowane harafi sai Allah ya amfani da rajulin bai ce insanin ba sai Allah ya ce ma da Allahu li rajulin min qalbayni Allah bai sanya wani rajulin namiji ko Allah bai sanya namiji zuciya biyu a cikin kirji ne ba a cikin ciki ne ba mace tana iya zama da zuciya biyu ita kuma mace tana iya zama da zuciya biyu kamar ya Hassan tana iya zama tana da ciki sai zan kalbai nufi jaufiha tana da ciki ga jariri yana da zuciya tana da zuciya kun ga kalbai ne kenan ko zan salasa sai da uku ma in cikin ya june zaka da Allah ya tashi tabi sai ce ya jure ga namiji namiji don haka namiji bai da zuciya biyu bai taba zama da zuciya biyu amma mace tana iya zama da zuciya biyu don intirazin wannan amma aya tana nufin kowane mutum baya da zuciya biyu amma saboda ɗai mace tana iya a wani lokaci tana zuciya biyu cikin cikinta sai Allah bai sai amfani da kalimar namiji domin ya tabbatar da namiji shi baya ɗaukar ciki sai Allah ya ce wa ma ja'ala azwajakum allati tubahiruna minhunna ummahatukum Allah bai sanya matanku da kuke zihari da su ba Allah bai sanya su su zama iyayenku ba shi ma wannan kamar kamar ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni ne wato mutum da zuciya guda biyu ko dai mumini ko kafiri zaka in ka tsaya tsakani ka koma munafiki babu ka cike zaka in shi ma matarka ko matarka ce mata ko matarka ce ko uwarka ce bai yiwa uwa ta koma mata ba a auren uwa da Allah ya tashi gaya muna wanda ya fi kowa zama muharraminka a cikin suwatun nisa'i ta lafi urimat alaikum ya ce umma ummahatukum ke fara da iyaye domin haramci na uwa ya fi kowanne tsanani mutum yanzu misali wa iyadu billahi a ce yayi lalata da wanda an ce da uwa sai ya fi aza hannu bisa kai kowane ne ko da yashi ne za a cewa yayi ya an ce da uwar shi ya fi mutum ya aza hannu bisa kai uwa shin yaushe Allah ya kai sai yace yace urimat alaikum sai fara da ummahatukum sanan tukum suka zo bayan ummahatukum zaka yace Allah yace wa ma ja'ala azwajakum allati tubahiruna minhunna ummahatukum Allah bai sanya matan nan da kuke zihari da su a matsayin iyayensu ba anan haka dai ya faɗi Allah bai muna bayanin hukuncin zihari ba saboda yayi sha'ina a sotul mujadala ko Allah ya ce me allazina yubahiruna minkum min nisa'ihim أمهاتهم من أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الشاء وأدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والكبار. هذا وانا آية. إن الله لا ai da ke bi mata sai magana hukuncin wanda ya bi hawin ga abin da zai yi wallabi na yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma yu'zuna lima qalu almuhim sai Allah bai faɗi hukuncin zihari ba nan nan kawai yayi magana ta cewa ba daidai bane to menene shi ya hukunci ne yana can cikin suratul mujadala saboda haka hukuncin hukuncin zihari shine mutum ya ce mata tai ke kamar uwata kike wato wajen haramci watancin koma kafin zuwan musulunci an ce alayya ka zahari ummi daga na samu bihar ke ce ke kamar bayan mahaifiyata da bayan mahaifiyata yake haramun watan ƙanshin haramun ga mutum shine mahaifiyata kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul nisa'i sai mutum ce mata ta ta koma haramun irin haka zaka sai kasance ba zai shake ta ba sai waccan kafarar da Allah ya faɗi a cikin suratu a mujadala saboda haka a jihari ne mutum ya kamanta uwa ce da mata ce to yanzu in mutum ya ce ma mata ce kawai ai kai kamar uwa ki gare ni ko kuma ya ji daɗi ta na abinci mai daɗi ya ce momi ya ce hata da baba <laughs> ko wani abu irin haka shi ma ya zama zihari a bai zama zihari ba an tambaye Sheikh Muhammad bin Salihu al rahmatullahi alaihi aka ce hal yajuzu lirajuli an kula, li zawjatihi ya ukti bi kasadil al-mahabbati yana halatta ga mutum ya ce mamata ta yi ya ce uwata wani na ce mata ta sister my sister yana halatta mutum ya ce mamata ta yi ya uwata saboda so da yake mata au ya ummi ko ya ce mata ya ke mahaifiyata bi kasbil mahabbati faqat saboda kawai son ta ba jihari yake ba sai shek Muhammad bin Salih ya ansa ya ce na'am yajuzu lahu an yaqula laha ya ukti aw ya ummi yana halatta ya ce ma mata ta ya ke uwata ya ke mamata ba yayi bane da niyyar cewa ke haramun ce gare ki a matsayin mamata ko a matsayin uwata wa ma asbaha zalika da abin da ya kama da wannan milal kalimatin lati tujibu mawaddata wal mahabba na kalmomi da suke sa ta gane sun ta yake ta gane yana son ta sosai yace wa in kana babu ahli ilmi kariha an yukhatiba ar-rajulu zawjatahu bi mithli hadhihi al-ibarat duk da akwai wasu cikin malamai da sun ce maka ruhi ne mutum ya ce ma mata ta ya ke uwata ko ya ke uwata Ya ce walakin la wajha lil karaha sai dai babu abin da ke nuna karhanci babu fuskar karhanci a nan yace wa zalika wannan yana kasancewa ne li annal a'mala bin niyyat domin ayyuka ana auna su ne ana kula da su ne da niyya wa hadha rajulu lam yanwi bi hadhihi al-kalimati annaha asluhu bit-tahrim wal mahramiyya wannan mutumin da ya ma uwa yace ma ce uwata ko uwata bayan ni ƴan uwata ce wai ta zan haramun gare shi ba ko mu mata ta ce wa inna ma arada an yatawaddada ilaiha ya so ta san kawai yana son ta yi mata abin da ke nuna so wa ya tahabbaba ilaiha ya kusanci kai ne da ita da soyayya wa kullu shay'in yakunu sababan lil mawaddati bayna az-zawjayn duk abin da ke zama sababi na so tsakanin ma'aurata sawa'an kana min az-zawji aw az-zawjati tun daidai ne daga miji ya fito ko daga mata ya fito fa innahu amrun matlubun wannan al'amari ne da ake nema don ku kiyaye idan ya ce mata my sister ko ya ce mata moni zai moni ake mata lakabi gidansu ya aure ta duk gidansu ta an shahara sunanta moni za ka yazo shi ma yana ce mata moni to wannan baya sa a ce a ce ta zama haramun ko ta zama harama kai faɗin wannan kalmar ma ba haramun bace gare ko sister ake ce mata a gidansu shi ma yana ce mata sister ko kuma ƴaƴan gidan ke ce mata momi shi ma ya dinga ce mata momi kamar da ƴaƴan yake cewa haka ne sunanta a gidan ko daji ita suke ce mai duk wannan baya sa ya zama zihari zihari ko kahi Sheikh Muhammad Salih Usaimin Ibn Kudama, ma cikin al-Mughni ya ce idan mutum ya ce mata ta matsayin uwa ta gare shi da niyyar zihari da niyyar haramci ta zama zihari sai ce amma in ba da niyyar haramci yake ba to wannan bai zama bai zama zihari ba ka yana haramta ne kawai zihari shine mutum ya hakala nau'in saki ne na da kamar aimanu talaki mutum ya shigo gida ya ce ci in baka ci abinci ba mata sai ta saku in baka ci abinci ne ba mata sai ta saku wata akwai nau'uka na saki da ake yi a da da musulunci ya zo sai ya lalata su sai ce wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum Allah bai sanya matanku ba matanku da kuke zihari da su Allah bai sanya su matsayin uwayenku ba mata ba yace wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum Allah bai sanya ƴaƴan rikon ba suka zama ƴaƴanku ka da kake riko ko ka da katsinta ko ka da kakkarbo gidan marayu ko dan wanka ko dan ƙaninka ko kaninka da kaka riko Allah ce ba ƴaƴanku bane zalikum qaulukum bi afwahikum wannan zance ne kuke da bakunanku don haka ba a yin tabanni wannan shi ce mata banni na cikin al'adu da ake na musulunci kafin zuwan musulunci shine kamar da ɗan wani naka ya dinga amfani da sunanka ya zan yana gadon ka ya zan ya tashi gidanka yana shiga ko ina yana fita a kana da 'ya'ya mata wayi ne sun taso tare an girma ya zan yana shiga ɗakin yana shiga ko ina wannan musulunci ya hana shi ake ce mata banni baya halatta yana halatta ka yi ɗan riko farke shi gidanka amma ya kasance in ya kai wasu shekaru to ba ya shiga cikin gida ka muharramai ne ne ƴaƴanka mata muharramai ne ne suna za a ambace da sunan baba dai ba za a ambatai da sunanka ba in cinto shi aka yi fa in shi aka yi ba a san baba ne ba sai malamai suka ce ah, an san suna ne kamar a ce suna an cinto shi an rubuci suna Ahmad sai a ce Ahmad sai a ce binu Abdullahi dan Abdullahi ko Abdulrahman don kuwa ababan shi ne bawan Allah ne in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kuwa bawan Allah ne zaka duk wanda ba a san aka tsinto shi aka yana so sai an samu sunan baba a makaranta to sunan baba ne Abdullahi ko sunan baba ne Abdurrahman amma ba za ka tsinci jariri ba ba a san wanda ka zo ka sa mai sunanka a'a yana halatta akwai lada ka tsinto shi ka zo ka rene shi ka ba shi abinci ka yi mai tufafi ka kai shi makaranta ka ɗauki nauyi ne a makaranta amma ka tashi kiran suna ne za a kira shi da sunan baba ne ba za a kira shi da sunanka ba wannan shari'a ta hana a nan za ka gane kyawun musulunci yanzu mutane da ke cewa a ba mata haƙƙin ta musulunci ya tauye mata haƙƙi ba wanda ya kai su tauye mata haƙƙi su in kai yi aure gaba ɗaya ta manci da danginsu da babansu sai da a ce mata Mrs. Obama shi kenan ita ina babanta yake ina wanda babanta ba ta da wannan matsayin da a kira babanta mace ba ta kai daraja da matsayin a kira ta da babanta ba za kira ta babanta ne kawai ta yin ta yi aure in ta yi aure ku ba ta da daraja ba ta da kima tsaftsafta ce inda suke da ba la'ata da sunan babanta in ta in Obama ya sake ta ba wani ya aure ta ta kuma Mrs wannan kenan kawai yanzu magana sunan babanta kawai za ta dinga tashi daga wannan namiji zuwa wannan namiji daga wannan namiji zuwa wannan namiji amma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk daraja kai da girma ne da komai ya ce Aisha binti Abi Bakar As-Siddiqa binti Siddiq sai a ce Hafsa binti Umar ta ce Zainabu bintu Jahash haka ake kiran su da sunan mahaifansu amma ba a kiran mace alaka ta da sunan mahaifin sunan mijinta ba daidai bane rage mata kima ne watsi da gidansu ne nuna gidansu ba su ita bane wanda suka haife ki suka yi wahala da ita rana guda wani ya zo ya mai da sunanai da nata shi ne yasa ba a mai da sunanai da sunanai da da babanta tunda haƙƙin mata ne daidai daidai ake yi sai ba sunanai sai a dinga kiraye da sunan gidansu a wata ana yin wa abba ne wa agaba ne sai a ɗauki sunanta sai a sai a ɗauki sunan gidansu sai a laƙa mata wannan ba daidai ba ne sai Allah tabaraka ta ce zalikum qaulukum bi afwahikum wannan zancin ku ne da kuke da bakunan ku afwahikum ko bakunan ku jam'i ne na ni ni mufradi ne afwa shine jam'i ni a bambanci ni a daya daya <laughs> ni a daya ina cikin wanda ba su da jam'i daga kalmar jam'i ne ɗaya ne muka ne shine famun famun jam'in famun afuwa. kusan malaman sarku su ne a shaddun nasu ta takallufan akwai takallufi ga malaman sarku Sun ce in ƙa'ida ta zo kaza kaza kaza sai an ga maka ƙa'ida mai wahala ta ce lam ya'ti illa fi kalimatin wahida <laughs> wannan ka'ida bata zo ba sai kalma ɗaya to a ga ma kalmar ka haida ce mana kuma malaman sarku suna cewa asali abin da yasa ake ake cewa afuwa. asali sunan baki ba famun ba ne suna ne a sunan baki asali da larabci sai aka ga yayi wahala sai aka shahi ha'u sai aka dinga cewa fu sai wawun ta kasance harkul illa ce ita ma sai aka shafe ta to kuma saboda wawun da mimin waje ɗaya suke fita sai aka mai da mimin madadinta sai aka ce famun kai wannan akwai wahala a ce an yi haka wai haka a tarihi aka yi haka kuma ayin suka ce haka abin da suke nufi ana ana tafiya da ta ce fu shi ne baki kawai rannan sai aka daina ta aka kai yayi wahala ta aka dinga cewa ku kawai sannan kuma ya tafiya shekara da shekaru ko kuma sai aka canza sai aka ce famu to haka dai malaman sarfi ke cewa amma wasu malamai suna cewa suka fi kowa takallufi cikin malamai da iya kawo ka'idodi da kaiwa gaba da kaiwa da kaiwa baya wallahu alam dai afwa yanzu jam'i ne na famu don haka zalikum qaulukum bi afwahikum wannan zancin ku ne da kuke da bakunan ku wallahu yaqulu al shi kuma Allah shi ke faɗin gaskiya wa huwa ya yahdi sabi Allah shi ke shirya suwa zuwa ga hanya madaidaiciya ku ci gaba ayi bismillah ruhu ya bayi Mm. لم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم فكان الله غفورا رحيما sai Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim ku kira su da iyayensu maza zaka da iyaye maza ake kiran mutum sai cewa ce wani ne wani shine aba'ihim ba ce ummahatihim ba daga kowa ana kira ne da sunan mahaifi ne akwai wanda ake kira akwai kasashen Afirka da suke da al'adar kiran kiran mutum da sunan mahaifiya dai mun yi karatu a Madina da wani da za ka na gan shi yana tafsiri layi amma da bai ji hausa da aka bai gani da shi ne <laughs> na bar shi kayan shi guda gana tafsiri layi da yare su ɗan senegal ne a facebook sunan shi yakubu aisha haka a tura shi aji <laughs> yakubu aisha amma kafin mu gama ya canza koma yakubu wani abu makila kila zarar da cikin gaya bai fayyuwa mu zo aji ya yakubu aisha <laughs> haka da yawa duk aka zo kira aka kira ne su akwai wasu kasashen afirka da adda wannan al'ada da suka jilo da ana kiran mutum da sunan mahaifiya ce ba haka ake ba Allah ta ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunan mahaifansu don haka wannan matar taka a kira da sunan babanta sunan babanta ake kiranta da shi a ce asiyatu ahmad a ce husainatu muhammad a ce wancewa ne da sunan babansu ake kiransu ba a kiransu da sunan wanda ba babansu ba ud'uhum li aba'ihim ku kira su da babansu yaro nan da kake riko a gidanka kakka sa mai sunanka ka tambaye sunan baba ne ka kira shi da sunan baba ne in dan uwan babanka ne in dan kanin babanka ne dan makwabcinka ne Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsabu inda Allah wannan shi yafi adalci shi yafi zama daidai inda Allah to in ba ku san sunan babansu ba Allah ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san sunan mahaifansu ba fa ikhwanukum fid dini to ƴan uwanku ne na addini wa mawalikum tattun bayanku ne akwai wanda cikin sahabbai ba a san sunan babanninsu ba kamar yadda ya zo daga Abu Bakarata radiyallahu anhu yake cewa qala Abu Bakarata yake cewa Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allahi. ku kira su da iyayensu shi yafi adalci inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum dan uwanku ne na addini da yantattun bayanku sai ce fa ana mimman la yuqrafu abuhu ni ina cikin wanda ba a san babansu ba wa ana min ikhwanikum fi dini ina cikin yan uwanku na addini qala qala abi wallahi inni la azunnuhu shi wanda ke rawaitowa Abu abubakar ta ne ana ce mai abdurrahman shi ke rawaito mana ga yadda aka yi da babana sai ce sai shi ɗan ɗan shi kuma ke rawaitowa sai ce wallahi la adunnu law anna abahu kana himaran lan tama ilayhi da baban shi jaki ne da ya ce baban shi jaki ne da ya sani tunda Allah ya ce uduhum li abaihim ku sani da sahabbai ke tsananin biya ga sunna da suke tsananin biya ga alqur'ani da suke tsananin biya ga umarnin Allah zaka uduhum li abaihim ku kira su da babansu yace ni ba ku san babana ba zuwa ka ni ina cikin wanda yake dan ku ne ga addini an saukar da wannan ayan ne akan Zaid bin Harisa, wanda da ana ce mai Zaid bin Muhammad ana ce mai Zaid dan Muhammad daga baya da aka saukar da wannan ayat game da hadisi Abdullahi bin Umar yake cikin Sahih Bukhari sai annabi ya kira shi yake mai anta Zaid bin harisa kai yanzu ka koma Zaid bin harisa yanzu aka ka da sunan babanka ba za a kira ka da sunan ba za a kira ka da sunana ba asalin zaidun nan yantaccen bawa ne na ɗan na wani kazin na ita sai da suna khadija radiyallahu anha ya so shi ya bata kyauta ita kuma tabba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kyauta sai ya taso kasan annabi tun kafin musulunci da ya ji daɗin zama wajen annabi sai iyaye ne suka ji cewa ga wani garin da yake da kuma ba bawa ba ne sai suka je suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan yaron bawa ba ne ɗanmu ne sato shi aka yi amma tun da an kawo muku shi yanzu matsayin bawa ku faɗi ko nawa ku kusai shi sai mu ba ku sai mu ance shi mu tafi tare mutum sai ce baya bukata ku kira shi idan ya zaɓe ku a kaina ya tafi babu matsala yanzu aka ya zama da annabi aka gaya mai ta shi ya fita ya zama da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin ba a kwashi annabci ba ga iyakar jin daɗi ke da halaye annabi sallallahu alaihi wasallam kidnapping ne aka yi fa mutum ya yi kidnapping ɗinka a ce ga yawa zuwa zo an saka ta kai sun yi da tuji da su yana yiwa kaga saboda shi mugu ne ko saboda shi mugu ne cutarwa yake yi saboda an bula ba bula yake mu in ya kama ba Allah ya sa a kama shi shi ma Allah ya tsare mu daga kidnappers Allah kada ka sa mu hannunsu to shi ma fa zai din nan shi ma kidnapping ɗin shi aka yi fato shi aka yi kuma aka zo aka saishe shi da aka saishe shi aka yi kyauta da shi ya faɗo ga annabi sallallahu amma da yake annabi sallallahu mai kyawun hali ne mai kyakkyawan ɗabi'u ne mai halin kwarai ne ya ji daɗin garin da ba nasu ba yake ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe babban alheri ka kira ne a lokacin ba ya annabci ba fa ashe babban alheri ka kira ne sai ga ya saukar da annabci a gidan sai ga ya zama sahabi ya zama ɗan aljanna sai ga shi dai Allah ya ambaci sunan cikin Qur'ani kamar yadda zamu zo mu ji gaba tunda ya zaɓi annabi akan iyaye ne shi kuma Allah ya mai kayya ya zaɓe shi cikin sahabbai ya suna ne cikin Qur'ani kaga wani wani tukunci ya ta kyauta girma kenan ko ka kasance har abada za ka faɗi sunanai ka samu lada arba'in zaidun zayun lada goma ya'un lada goma dalun mai shadda lada lada ashirin za ka in ka faɗi sunanai cikin Qur'ani sunanai sai in ka faɗi lada arba'in gare ka kaga iyakar mawa da karamawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mai sai Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum antatin bayan antatin bayan ku ne zaka zaidu antatin bawan ka ne zaka ce zaidu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta Allah ce walaita alaikum jinahum ma akhfatum bihi ba ku da laifi in kun yi kuskure Ka aga suna ne Abubakar Muhammad ashe ba haka bane suna ne Abubakar Umar kuka dinga cewa Abubakar Muhammad har kuskure kai sai Allah ya ce babu laifi fala junaha alaikum fima akhfatum bihi walakin ma ta'ammadat Ulubuku, inda kuke da laifi ya zan da gangan kuka yi ka kira mutum da wanda ba baban shi ba ka san ba baban shi bane wa kana Allahu ghafurur rahima kusan Allah ya kasance bai gushe ba mai gafara ne mai jinkai gobe za mu karanta wasu hadisi da suka yi hali ga mutum ya jingina ga wanda ba mahaifin shi ba yana sane ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya shafe shi cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه انك لما تستجيب وانتم في Sebagai usul kecewa Assalamualaikum Malam Yesi Malala Dari Sula abin da ya na shi ne kai tare da liman limamin farkon dare yake yi ko ƙarshen dare yake yi zina a nabi sassarama ya ce man kama ma al'imami hatta sarrafa kutiba da hukki ya mulaila duk wanda ya tsaye tare da liman har liman ya juya to za a rubuta mai kiyamu laila za a samu matsayin ya yi kiyamu laila za ka kayi tare da liman har a sallame da kai akwai masu barin shafa'i da wuturi ko su bar wuturi da su sai sun kai gida su ƙara ko su iya zai su kai gida ka yi bacci bacci ya ɗauke ka ko wani abu ko ka tashi ka ƙara a gida in ka tsaya tare da liman har aka sallame ya fi lada in ka tashi ƙarshen dare sai ka yi karatun ƙur'ani sai ka yi istighfari sai ka yi salatin annabi sai ka yi wasu ayyuka na ibada wanda yake a dare ba sallah ɗaya ake ba ana sallah ana wani abu da ba sallah ba wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum me yasa da wani wasu da wani da ana ba ni an yi karin bayani da ke cikin gwamnati wanda ba zai iya samun da wannan rawa kuma ba zai iya kwantawa ba da wata suna masa ya zai iya da mai ya fi dacewa shi da farko ya abinci ko kuma wanda ba da kamar da muka yi bayani jiya, ulsa da ba ta warkewa sai likitoci suka tabbatar ma ulsa da ba ta warkewa. za ka tafkuta duk kuke ce kuna da ulsa don azumin jiya ya ɗan yi bugu ne wa an yi rana kawai ulsa ta kama ka. ba daidai ba ne in akwai ulcer akwai ulcer likitoci za su tabbatar maka kuma ba ka warkewa ba ka warkewa ko ka ciyar ka warke sai ka ranka domin mara lafiya kake Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala taqul fa idatu min ayamin ukhar zaka kai ba ka cikin masu ciyarwa don kana da rashin lafiya amma in an tabbatar ba ka warkewa to ciyarwa za ka yi domin za ka ciyarwa ɗanye ko da fafe duka biyun wanda ka samu in ka samu da fafe kana iya ciyarwa da shi in kuma ɗanye ka samu za ka iya ba mutanen wani gida su dafa abin da ke isan mutum kaza ka ba su kuɗin icce da kuɗin kayan miya da ake bukata sai kasance ba da kai da su kuka dafa ba ba zai ka ba su shinkafa ba dai su kuma sun je sun nemi kuɗin ice sun je sun nemi kuɗin kayan miya in ka yi haka to kuɗi kuka ciyar da ba kaɗai ka ciyar ba za ka sai kasance ka ba su kuɗin komai ka ba su abinci ka ba su kuɗin da zai isa su sosai, abincin da za su dafa idan ka yi haka to ka ciyar da miskini yaushe za ka yi kullum ka yi azumi ɗaya ko sai ka kai ƙarshe jiya da kai babu matsala sayyidina anas bin bin malik ah, radiyallahu anhu lokacin da ya rasu lokacin da ya tsufa zai iya azumi ya yi tsawon shekaru domin annabi ya mai addu'a albarka da tsawon shekaru da baya iya azumi sai ya dinga sai ya ciyar kuma ya bari sai ƙarshen ramadana ya kai ashirin da tara ko talatin sai ya tara miskinai talatin sai ya ciyar da su kenan an gama za ka yin hakan daidai ne ciyar da su kullum daidai ne ciyar da su kullum tabi a tulubin ma ne in kai kwana goma Allah ya karɓi ranka har ya kafin da na kwana goma ba karatu da bashi ba wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم